ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da arzikin take saduwa a wannan wuri mai albarka masallacin gwallaga da ke nan birnin bauchi a yau 24 ga watan jumada al'ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai da hijirar ma'aikin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadda ta dace da sha biyar daga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Majalisai da muke karatun al Alƙur'ani tare da tafsirinsa wanda muke karatu a cikin suratul hijr da mun karatu zuwa aya ta saba'in da bakwai a nan a a ta ma mun yi zuwa sittin da daya sannan muka ɗan ƙara kaɗan darussa biyu a masjid islam da ke kano yau kuma za mu tashi daga inda muka tsaya a karatun da muka yi a wannan mako inda muka kai zuwa aya ta tamanin da hudu, yau za mu tashi daga aya ta tamanin da biyar yardar Allah. Azu shi ne dole sai dai ku hakuri duk inda muka je za mu tsora ne kawai daga inda muka tsaya tun da karatu duka ɗaya za mu mai da shi bai ɗaya idan muna nan mu tsora sun muna can ma mu tsora tunda akwai hanyoyin da ake samu a haɗa a social media da suka ɗaya zama kamar tafiya bai bai ko bukatar mu ita ce mu ta tafiya har Allah ya sa mu kai mu gaci ta yadda karatu zai iya kaiwa mu samu damar da za mu sauke alƙur'ani haka muke fata Allah ya ba mu dama kuma mu saboda haka shi yasa ta damar da muka samu na mu gora yanzu darasi biyu suka rage kamun kammala wannan sura to za mu yi darasi daya ta mai zuwa kuma sai mu kare ta a can Allah ya so sai zama da yardar Allah farkon sura kuma a nan za a tashi Allah ya taimake mu da wannan muwafaka Allah rama ya bi ina ne ma za mu tashi ما خلقنا آية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل نعم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أوكتن تركيتي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاشرح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله ما توقف تركيا بمحلتي سميبا دكاستي da abin da ke tsakaninsu sai dai bisa gaskiya wa inna sa'ata la'atiya kuma haƙiƙa tashin alkiyama mai zuwa ce fasfasa shafhal jami don haka ka kau da kai kau da kai mai kyau inna rabbaka huwa al-khallaqul alim lalle ubangijinka shine mai halitta mai yawan maimaita halitta kuma shine matsani ولقد آتيناك سبعا من المثاني kuma haƙiƙa tabbas mun baka ayoyi bakwai na surar fatiha da ake maimaita karatunsu wal qur'an al kuma mun baka alqur'anin matsin gurgurun dinsa la tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum kada ka miƙa idonka wajen ganin wanda muka jiyar da shi daɗin abubuwa na duniya ilama mata'ana azwajan minhum wanda akwai nau'uka daban-daban cikin mutane da muka musu irin wannan arzikin wala tahzan alaihim kuma karka yi bakin ciki a kansu cikin abin da suke maka واخفض kuma ka مؤمني da kanka كنك su. Allah maɗaukacin sarki ya ce ba komai yasa ya halicci sammai ba da ƙasai sai dai don gaskiya. Ayoyin da muka karanta a baya ayoyi ne da suka kammala bayani akan kisoshin waɗansu annabawa na musamman. annabi ibrahim annabi lutu alayhi salam annabi salih annabi shu'aib da kuma eh, annabi lut ya eh, annabi salih shine na karshe kafin sa kuma annabi shu'aib alayhi salam waɗannan annabawa da Allah madaukakin sarki ya ce ga abin da ya faru da zamanin su ga abin da ya faru kuma da mutanensu ba su kuma yadda Allah ya tseratar da su har suka zama ababen buga misali na alheri ga duk wanda yake so ya yi alheri a duniya su kuma mutanensu suka zama ababen buga misali na sharri ga duk wanda ya ɗauki hanyar sharri da tabarkinsa to shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce abin da ya sa kaga Allah ya yi haka kuma yake gaya muku kuma a nan ku ɗauki izina da baya Shi ne wannan duniyar ba a banza aka yi ta ba an zo yin wani abu ne duk abin da za ka yi daban wanda ba ne abin da aka zo yi ba zai sa abin da ya faru da waɗancan ya same ka ne ma'anan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq abin da ya sa ka ji Allah bai bar mutane shiru ba ya turo annabi Ibrahim ya turo annabi lu ya turo annabi Shu'aib ya turo annabi wane annabi wane an yi ta gwagwarmaya wannan gwagwarmayar ba za ta daina ba saboda dama an yi duniyar domin wannan gwagwarmayar to shine manan wa ma khalaqnas samawati wal ardi ne munasabar da aka wannan ayar bayan an gama labarin yadda Allah ya halaka wadancan ya gama da dukkan sai Allah madaukakin sarki yace akwai ayoyi na ɗaukar izina gare su mutane na ƙarshe da aka faɗa ashabul hijr Allah ke fama azna ankum ma kanu yaktubu duk abin da suka yi ta aikatawa a cikin wannan duniyar bai musu amfani ba sun kare rayuwar sun tafi a banza kuma abin da ke jiran su yafi nauyi sama da abin da suka gani a baya shine Allah ke ce mana abin da ya sa wannan abin ya same su shine sun ɗauka rayuwar duniya a banza ake yi to shine Allah ya ce a a wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainakuma illa bil haqq ai akan gaskiya muka halicci sama da ƙasa shi yasa dole a rika bibiyar ɗan adam ya bi wannan gaskiyar in ba wannan gaskiyar zai yi ba dole irin abin da ya shafi waɗancan shi ma ya shafe shi ko da ba a zamanin su yake ba ko da ba da irin nau'in yadda aka kama su za a masa ba tabbas sai an nuna masa cewa wannan duniyar da kuma abin da ke cikinta Allah ya halicce su ne da gaskiya wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq al haqq anan shine wato abin nan asabitu bil haqq abin da ya tabbata ta hanyar gaskiya wannan babun din lil mulabasa ne wato ma khalaqna as-samawati wal arda illa multabisan bil haqq ba komai yasa muka halicci sama da ƙasa ba sai don saboda halittar ta zama tana tafiya ne da wata manufa ta gaskiya wannan manufar ita ce manufar halitta gaba ɗaya da ita ne Allah ya halicci sammai da ƙasai da ita ne Allah ya halicci ɗan adam da aljan da ita ne Allah ya halicci sandararrun abubuwa da ruwa da iska da ita ne Allah ya halicci wato duniya da lahira kuma a kanta ne Allah ya sa ya halicci wuta da aljanna wannan shi ne gaskiya ta don haka ma'anar alhaq a duk inda zaka ji Allah ya ce ya halicci duniya domin gaskiya to wannan gaskiyar ita ce manufar da ta sa Allah yake turo manzanni don a gaya wa mutane wannan gaskiyar ita ce gaskiyar da duk wanda ya bita ya tsira cikin annabawa da waɗanda suka koyi da su ita ce gaskiyar nan da duk waɗanda suka kita suka tafi suka halaka har ya zama labarin ya zama kamar tatsuniya to wannan shine alhaq wato ba komai Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu domin sa ba sai don gaskiyar nan wannan gaskiyar ita ce wato alhaq alladhi yatadammanu wato al'adala والذي يتضمن المعرفة والذي يتضمن القدرة والذي يتضمن والذي يتضمن wato. abin nan shi ne al'adala Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne da gaskiyar da ita ce take kunshe da yadda Allah yake juya duniya Allah yana juya duniyar nan ya halicce su domin mu gane yana da ƙarfin da zai iya shi yasa ya yi su Allah ya halicci sama da ƙasa domin ya nuna mana akwai ilimi tunda muka zo muka samu abin da ya yi ba kowa sai shi kaɗai sai ya yi kayansa lallai akwai ilimin da ya fi ƙarfin waɗanda suke zaune a cikin duniyar da aka halitta ne al maarifa sannan kuma ya nuna cewa a ciki akwai hikima ba a banza Allah ya wannan ba ba yadda za a yi ka zo ka samu sama da ƙasa waɗansu sun same su sun tafi su kuma suna nan a haka kuma sun fi ƙarfin halittar ɗan adam da halkus samawati wal ardi akbar min halkin na to ba yadda za a ce wannan a banza aka yi shine ma'anar gaskiya sannan kuma sai don Allah ya tabbatar da adalci za ka yadda wannan halittar haka zai zai kusa da gida yadda ya gada ma saboda adalcinsa wa duk abin da Allah ya ba abin da ya a banza wa ma kalakanar sama ba ki wal arda ma bainahu ma kalakanar sama a wal arda ma bainahu ma ba fila ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار كافرين sun دauka a banza aka halicci duniya ko kuma an ga duniya ne su fata haka kawai ne ya ne kawai sai ga duniya yanzu ta kai shekara biliyan kaza shekara biliyan kaza ana ganin zuwa shekara kaza kuma za ta za kare za a yi wane ne duk tunani ne a kimiyyance ba tunani akan wato me yasa Allah ya halicci duniyar ba to shine Allah ke gaya mana cewa ba dalilin kimiyya ta sa Allah ya halicci duniya ba ba dalilin zamantakewar dan adam Allah ya halice shi ne da gaskiya saboda da da ya halita ai ba dan adam din nan daga baya zai kwashe dan adam ya zama sai su da kasai din haka tunda haka ne akwai ta manufa ta hikima kuma dukkan su duniyoyin nan da Allah ya halitta ba wani wanda zai zama kaman wani har yanzu dan adam a binciken sa da gano inda ake rayuwa ba sai a nan duk duniyoyin da ake ganin nan an gama bincike ba a gano kowa a ciki ba ana dai tunanin a cikin su akwai aliens wasu halittu amma ba a gan ba saboda ba ganin mala'iku ake ba ba ganin aljannu ake ba za ka sai wasu suna gani kamar a banza aka yi su wasu suna gani kuma inda Allah yake ta ƙara faɗaɗa halitta domin duk halittar da kake ganin nan shi ta Allah ce inna rabbaka huwal khallaqul alim Allah shine mai yawan halitta yana ci gaba ba wai an daina bane wannan halittar tamu da aka yi da mu da abin da muke cikin ta kamar ba komai bane in ka kwatanta da abin da Allah yake ci gaba da yi والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Allah ya sa sama tana ta ƙara faɗi tana ta ƙara faɗi yanzu duk abin da za ka ɗauka ka jefa ko mutum ya tashi ya fara tafiya inda yake tsammani zai je daga nan in yana hangensa kafin ya je can wurin ya ƙara yin gaba saboda Allah yana ta ƙara faɗaɗa halitta shine yana rabbaka huwal khallaqul alim haka duniyoyin da suke Allah yana ta ƙara halittar su amma Allah bai yi su a banza haka koyar ba wanda bai yi imani ba shine zai dauka cewa duk wannan halittar an yi ta ne haka kawai daga baya kuma za ta yi tafi a banza to babu abin da Allah ya yi shiga banza duk abin da Allah ya akwai hikima akwai dalili akwai adalci akwai sani akwai nuna iko da isa da nuna cewa shi ya cancanta abota masa shi kadai wannan cancantar sa abota masa shi kadai din shi ne ma'anar alhaq وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية كما حقيقة تشي القيامة تنزوى بمعنى ساعة يوم ساعة القيامة الملوكة da za a yi tashin kiyama to kamar Allah yana gaya maka ne cewa akwai gaskiya a cikin halittar sama da ƙasa wannan gaskiyar ita sa ma Allah ya ce akwai ranar da sama da ƙasa ma zai zama ba shine wa inna sa'ata la'atiya akwai lokacin da gaskiyar za ta ƙara tabbata shi ne lokacin da za ku ga ba saman ba ƙasa wannan saman ɗan adam yana ganin ta haka za ta rushe wannan ƙasar haka Allah zai sheke ta ya kwashe ta sannan zai a canza su da wani yau mutu baddalu sannan sama sama nan duka in Allah ya kwashe su kasa ma Allah ya kwashe sai zama ba komai sai dai kawai kaga fili to shine Allah ce akwai gaskiya a cikin wannan tunda kaga Allah yayi kayansa kuma zai zai kwashe shi kuma ba asara zai yi ba akwai gaskiya a ciki da manufa akwai hikima amma hikima ce irin wanda ta yi kai ta fi karfinka shi yasa in ka ce ta binciken kimiyya ne ba za ka gane wannan alhaqqin ba ba za a taba iya gano shi ba sai ta hanyar addini kadai ta hanyar wahayi shine ake iya gane ne ya sa Allah ya halicci duniya amma inda ta hanyar bincike ne dan adam haka zai gama in dai a kimiyyance ne ba zai taɓa gano komi ba sai ta harshen annabawa ta hanyar wahayin Allah sai Allah ce fasfashi sabhan jamil to da akwai tashin kiyama wa inna sa'ata la'atiya to ka dauki abuwa da sauki waɗanda ke zajin ka waɗanda ke ci ma mutunci waɗanda ke tsokana ka waɗanda ke tsangwamar ka duka kau da kai ka bar su akwai ranar da za a kare rayuwar shine wa inna sa'ata tun fasfashi sabhan jamil ka kau da kai fasfah wato shine fa'a'arif kuma alirazu ana nufi ana nufi wato bi an yuwalliya bi an yuwalliya shakhsu Shi kamar kana kallon musu haka sai ka yasa ka juya mata nan ka bashi gefen fuskar ka ai kamar ka batar kenan ko mutum ya yi ba daidai ba yana ta yin abu da zai tsokare ka ya ja hankalinka sai ka kalli nan ka rabu da shi shine ma'anar fasfa shi kuma Allah duk inda ya kawo wannan wato wannan umarnin na cewa a yi rangwame yana nufi mutum ya yafe ne kamar ba a yi masa ba kuma ya yi shi ya maye gurbinsa da mai kyau shi sa ce fasfa isfafal jami fasfa anhum wa qul salam idan Allah yake a kau da kai sai ce to a yi shi da abin da ya fi kyau saboda duk Allah yana so wanda ya mummuna ga kuma ka maye gurbinsa da kyakkyawa fa'a'ridu amman tawalla an zikrina sai Allah madaukakin sarki ce ka kau da kai an fa'a'ridu anhum wantazir innahum muntazirun ka kau da kai ka rabu da su kawai duk abin da za su yi ba zai cutar da kai ba saboda wallahu ya su muka binan nan kuma ina ka faina kal mustahzi kamar yadda mu ji a gaba Za ka akan za ka daga hankalinka da abin da suke yi duk abin da suke yi na cutarwa ko da harshen su ko da gaɓoɓinsu ko da dukiyarsu ba zai cutar da kai ba don haka ka kau da kai kamar shi ne ma'anan fasfa don haka ko kuma ya zama ma'anar asafhatu a nan shi ne wato ka yafi fa'afu wasbir alaihim ka yi haƙuri a kansu kuma ka yafe musu duk abin da suke ba kuma ka kauda kai ba a'a kama ce ka yafe duk abin da suka yi la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur wannan hakuri da cewa idan an cutar da kai ta ko ta wani bangare shine ma'anan fasfahi sam'al jamil to kuma Allah ya siffanta shi da aljamal kai mai kyau suka ce shine ya fiya irin wanda a cikin ta babu da kulli ya fiya irin wanda a cikin ta ba kulli ya fiya irin wanda a cikin ta ba kamuwa in ka ce kaya fi ko kaya fi magana ta kare inda mutum bai yafe gaba ɗaya ba abubuwan da kafare su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun musulunta sai ya nuna musu amma duk mutanen da suka zama abokan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ruwan suna gaba da shi akan addini ne tunda yanzu sun karɓi addini shi nan sun zama masoya saboda ka yi asabul jabil kenan dama duk abin da Allah zai ce a yi irin wannan zai ce a yi laifi bin sabran jamila don haka sai Allah ya ce a yi mai kyau wasbir alama ya kula wa hajjuruhum hajiran jamila kai za ka yi mai kyau ko da su suna yin mai muni to shine fasfashi safhal jamil الشيخ عبد الرحمن بن Allah ya الله يمسى رحمه karkashin wannan aya ce ya gano wani abun da dade gano ba a cikin wannan aya bayan ya fassara su sai ce sai Allah ya bashi wata basira sai ya gano Abun da Allah yake nufi a nan da asabul jamil shine kayi yafiya irin yafiyar da ta dace a lokacin da ya dace wa wanda ya dace kuma ta irin yadda ta dace abin da yake nufi da nan shi ne saboda malamai waɗansu suna cewa wannan ayar an soke ta da aikin ita. da ai an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ba karkara mu daga baya kuma aka ce mishi zai iya rama waɗannan ayoyin da suka nuna zai iya rama wanda ya zama kamar sun soke wannan kin da lil ladina yuqataluna bi annahum Zulin, waɗanda aka cuce su yanzu an yadda su rama wanda za ku sayi asin sayi asin misluha kamar aka an kaga maka ka yafe amma kana iya rama fa in fa faqatuluhu ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kufar waɗannan ayoyi sai suka ce suna nufin cewa yanzu kar ka tsaya ka yi hakuri haka kawai a bagas kai ma ka rama, in sun taɓa ka ka nuna musu cewa kana sai suka ce don fasfa isaf ya yi aikinsa kafin a saukar da uzina lil ladina da bi kun to nan sai malam sun ya ce a a ba sai ka ce haka ba ayar duka a ciki haka take cewa za ta yi aiki akwai wanda ko da ana yaki amma ya cancanta a yafe masa don haka sai ka yi masa asaful jamil ko da kafiri ne akwai wanda shi in yayi mummuna kai kai kyakkyawa zai sa fa idan bai bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamil sai zama shi kuma daga baya tun yana abokin gabanka ya zama kuma masoyinka inda daga ya yi mummuna ta masa mummuna ka yi asafin jamil ba kuma ba za ka kamo shi da dawo mumini ba shi zama ta yi a asar ka ga nan yi asafin jamil yace kuma asabul jamil shine akwai wanda shi kuma bai cancanta a bar shi kuma don yayi ba akwai wanda gatsali ne da kuma rena addini da renin hankali wannan idan yayi a taba shi domin a nuna wa wani cewa ba a taba musulmi kuma musulmi ya zauna haka kawai kamar dankali kawai sai dai a yanka shi yana kallo a za a yi domin a nuna wa irin cewa musulunci yana da karfi kuma kuma musulmi ba abin da za a rena bane Wani al-izzatu wa wani rasulihi wani lil mu'minin kaga wannan a inda ya dace sai a yi shine ma'ana ashabul jami yace kuma wa wanda ya dace akwai wani a wannan lokacin yanzu ba za a yafe masa ba amma a wani lokacin daban shi kuma za a iya yafe masa akwai wanda abin da ya akwai alamar jahilci a ciki ba ka za a iya yafe masa akwai wanda na haka akwai alamar ganganci a ciki wannan ba za a yafe masa wanda ya zama asaful jamil sanera cikin asaful jamil shine akwai irin lokutan da mutum zai iya cin gara fasar wannan ayar ta yanda hakuri mai kyau shi shine a yafe masa a yanzu amma ya yi an yafe masa ya sake an yafe masa sai aka fahimci cewa redin hankali ne yanzu to yanzu aka zo a asafun jamil inda za a yi masa shine a yi masa abin da ya dace na na al-irabul jamil kau da kai akwai wanda in ka tashi kau da kai din in kai haka to ya san akwai abin da zai biyo baya a wanda in kai haka ka ya bai kenan magana ta kare sai ce tudu duk ayar tana da duka ma'anonin guda biyu sai Allah ce inna rabbaka huwal khallaqul alim hakika ubangijinka shine mai yawan halitta Allah madaukakin sarki duk halittar da kaga shi yayi kuma wadanda baka sani ba ma shi yayi Allah ya halitta yana ci gaba da halitta wa ya kulu kuma la ta'lamu yana halittar abin da ma ba ku sani ba awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum yawan halittar Allah ya kai yadda wannan duniyar ma Allah ya jira yana iya sake sabuwa duk abin da aka yi tun dadin nan Allah yana iya ta in ya sha in gidi ku mu ya ci bi kalfin jadid ni ga wata ci ya gama da ku zai sake sai sake kuma Allah tun da yayi wancan walam ya aya bi kalfihin da bai gaji ba in zai sake wani ba zai gaji ba بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم الله شيني الخلاق العليم شيني da yawan halitta kuma wanda ya san yadda ake yi don haka ba zai gajiyar da shi ba da da bai taba yi ba da da ba a taba ganin an yi ba sai aka ga yayi don haka saninsa irin wancan sanin har yanzu sanin yana nan ballantana yanzu da aka taɓa yi an gani kuma shi ne dama na farkon ba ka yi tashi na biyu ba zai ba shi wahala ba kamar yadda na farko bai ba shi wahala shine inna rabbaka huwal khallaqul alim Allah ce wala kad na ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka guda bakwai cikin waɗanda ake yawan maimaitawa al-masani min al-tasmiya ne kamar abin da ya zama da ɗaya ne sai aka mai da shi daga biyu aka yi ta maimaitawa shine ya zama al-masani to Allah ya ce mun baka guda bakwai da ake yawan maimaitawa menene guda bakwai da ake yawan maimaitawa waɗansu malamai suka ce guda bakwai da ake yawan maimaitawa shine asab'u siwat surorin alqur'ani guda bakwai waɗanda suka fi tsayi din nan suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul araf da suratul al'an'am da suratul araf ɗin sai kuma suratul tauba haɗe da suratul amba Ya ka waɗannan su ne asaba'ul matani saboda su ake ce musu asaba'ul qiyan kuma galibin hukunce-hukuncen alƙur'ani suna cikin waɗannan kuma a cikinsa ake yawan maimaita bayani akan tauhidi bayani akan kisoshi bayani akan hukunce hukunce zaka yawan maimaita su da kake ta je na hukunce hukunce da dokoki da kisoshi da labarai wannan shine ma'anan almatani saboda a cikin ake yawan maimaita karanta hukunce hukuncen da su ne suka zama wakilan duk abin da za a ji daga baya a cikin alkur'ani kusan duk abin da yake da cikin ahkam din qur'ani suna waɗannan wuraren to kuma ana yawan maimaita su a cikin su magana akan sallah a sake a wani wuri magana akan zaka magana akan duk hukuncin hukuncin addini ballantana tauhidi ballantana kuma abin da zai faru bayan mutuwa to wannan shi yasa aka kira su almatani mun baka su kuma mun baka alqur'anin wasu malamai suka ce a asaba min almatani wal qur'an alazim shi alqur'anin ne gaba daya domin Allah ya kira alqur'ani gaba ɗayansa da cewa al-masani Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan matani waɗansu kuma suka ce a wannan ana magana a kan suratul fatiha wannan da shi ya birin jari cewa suratul fatiha ita ce mai ayoyi guda bakwai to wannan sura mai aya bakwai da ake yawan maimaita karatunsu a cikin sallah ake yawan maimaita karatunsu kuma na ƙur'ani ake kuma duk lokacin da za a fara qur'ani da ita za a fara wannan shi yasa ta zama as-sab'ul masani ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira yake cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ummul qur'an hiya at-tab'ul matani wal qur'anul azim kaga ai an raba faɗa tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce suratul fatiha ita ce at-tab'ul matani sannan ya tabbata a cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla shi ma yana cikin Bukhari ya shigo cikin masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi yau kafin ka fita a masallacin nan sai na gaya maka surar da tafi kowace a cikin alkur'ani sai na dako yana jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka kafin ya bar masallaci to ilai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga kamar annabi ya manta ne sai tashi zai fita sai shi ce ya rasu rasulullah ka ce kafin mu bar masallacin nan za ka gaya mun surar da ta fi a cikin Alƙur'ani. sai zama kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ne don ya ga yana bukata ko baya bukata to tun da zai ya tambaya ashe da gaske yana bukata bai manta ba ke hmm, shi ne annabi sallallahu alaihi ya yace da shi sai ya ce da shi abinda nake zan gaya maka na surar da ta tafi hiya alhamdulillahi rabbil alamin وهي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته Zaka suratul Fatiha ita ce sura da ta kowace a cikin Alƙur'ani ita ce kuma wanda Allah yake wala kad atina ka sab'an min al-matani zaka ita din ce suratul Fatiha zaka kaga anan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa suratul Fatiha ita ce asbabul matani kuma a fili yake abin da ya aka kira ta da haka shine ba wata sura Qur'ani da aka fi yawan karantawa kamar suratul Fatiha ko ita ce kuma kawai surar da idan babu ita babu sallah kowace sura ana iya barin karanta ta kuma sallar ta ya ma banda fatiha ita duk wanda bai karanta ta ba sallah ba sallah kuma a kowace raka ake maimaita ta ko da a ce kana son suratul ikhlas a ce kullum ko ce Allah sai kai akwai dai raka'a da dole ba za ka yi ta ba sai dai kai fatiha ka yi to amma ita fatiha dole sai an yi ta to wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ce haƙiƙa mun ba ka la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum don haka kada ka miƙa idanka wajen kalle-kallen abin da muka ba wa mutane na jin daɗin duniya shi ne lata buddan mai ainaika imana latan nuranna bi basarika min malazati duniya wala yu'jibka wala tasma ima a abaidahum min malazati dunya abin da muka ba mutane na abubuwan duniya kar ya sa ya ja maka hankali kai kai ta kalle kalle kai wane yana da kaza wane yana da kaza saboda mun baka abin da ya fi nasu saboda aka yi naka saba min al-manani kai da aka baka alqur'ani an baka ni'imar da ta fita ba ka karkarin ka kallon abin da wani ya mallaka abin da wani ya tsaya abin da wani ya samu kai baka samu ba duk wannan ka daina kallon su shine la ta kuntanna ainaka ila ma mata'na bi kamar yadda Allah ce wala ta kuntanna ainaka ila ma mata'na bihi minhum zahrata alhayat ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa arzikin da Allah ya baka ya fi alheri arzikin da Allah ya baka ya fi wanzuwa ya fi kafar sama da nasu su abin da muka ba su zaharatar hayatin duniya abin adon duniya ne da nafsi na hutu don mu jarrabe su da shi kafin kafirci Allah ce kar su makanta maka rai wala ya abin kallabi ne ya tare rula sun kufa inna kun lan yadurru Allah shay'a su ba su taba cutar da Allah ba da duk abin da kaga su mallaka yuridu Allah Allah ya ja'ala lahum haqqan fil akhirah abinda Allah yake nufi shine a lahira ba ta da rabo ya ba su ne domin su cinye rabon su a nan duniya wala mu azabin azim idan an je lahira kuma sai su shiga azabar mai girma zaka duk abinda da ga na kawar duniya da wani yake tinkaho da shi sawa'un wannan abun na mulki ne ko wannan abun na kuɗi ne ko na abin da wata kasaita ko na abin da shahara da ɗaukaka in dai ba maganar addini ba ce to kai abin da kake da shi in kana da addini ya muna ka shi ya kamata ya kalle ka ji sha'awar naka kai bai kamata ka kalli naka har ya ɗauke maka hankali shine ma'anar la yaghurrannaka takallubul ladina kafaru fil bilad shine ma'anar wato wala ya yahzunka alladhina yusari'una fil kufr shine ma'anar wala ya taban nan da zina ta faru Allah ma nuli da mutum ne an kuɗi duk inda ka ga Allah ya faɗa irin kar ka ɗauka abin da suke da shi ya kai naka a kai ne kake da abin da fi ƙarfin nasu kuma ba za su taɓa iya samun kamar naka ba wala kad atayna ka taba min al masani wal qur'an al azim la tamuddanna aynaka ila man mata'na bi azwajin minhum azwaj nan da ake nufi a nan ba na azwaj ɗan mata ba ne ana nufi al-ashkal wal asna nan kuka mutane kala kala wannan kuɗi ya samu wannan mulki ya samu wannan ɗaukaka ya samu wannan wace ce ya samu kowa da abin da ya samu shine azwaj ɗin nan kuka na ɗaukakar duniya nan kuka na jin daɗin duniya duk abin da kaga an ba wa mutane kala kala na abubuwan jin daɗin duniya kala kala kare ya ɗauke maka hankali ba shine asalin manufa ولا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم kuma kar kai bakin ciki a kansu waqfid janahaka lil mu'minin kuma a ka shirkutar da fuka-fukanka imana ka kaskantar da kanka ga mu'minai ka zama mai sauki da mu'minai ka zama mai taushin hali da mu'minai ka zama mai rangwame ga mu'minai shine waqfid janahaka lil mu'minin وقل إني أنا النذير المبين نعم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله يتوى قل إني أنا النذير المبين كما كتشد سوني إنن نيني مي غرغئي مي بينا وكما مبيني كما أنزلنا على المقتسمين kamar yadda muka saukar wa masu rantsen nan ko kuma kamar yadda muka saukar wa masu rarrabe wannan alladina ja'alul qur'ana idin waɗanda suka sanya alqur'ani ya zama wato waɗanda suka kacancana alqur'ani waɗanda suka maida alqur'ani abin rarrabewa da kakkasawa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in to na rantse da ubangijinka sai mun tambaye su gaba daya amma kano ya amalu akan abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce yayi hakuri da abin da ake ce masa fasfahi saf aljamil Allah ya ce wala tahzan alaihim Allah ya ce waqfid dana haka lil mu'minin to sai ce amma fa ka ci gaba da wa'azi ka ce musu inni ana nadhirul mubin su kafirai waɗanda aka ce wala tahzan alaihim su kafirai waɗanda aka ce da shi fasfa safhal jami'in to sai Allah ya ce ka ce musu fa ina muku gargaɗi da cewa don na yi haƙuri yanzu ba ba yana nufi Allah ba zai saka mun ne. akwai ranar da Allah zai kama ko ya saka mun saboda a can baya ya ce wa inna sa'ata la'atiya an gane ma'anarsa shine ma nawa kul inni ana nazirul ka gaya musu cewa na yi haƙuri na bar wa Allah amma ina muku gargaɗi cewa saba mun don na yi haƙuri a kanku ba shi ke nufi maganar ta tashi ba a'a hakika ina muku gargaɗi ina kuma bayyana muku gargaɗi cewa Allah zai kama ku sannan kuma wa qul inni ana nadhirul mubin hadda su ma mu'minan da Allah ya ce waqtu jana lil mu'minin ka sauƙaƙa ka yi wa muminai ba yana nufi fa sai su ci karen su ba babbaka saboda su yi muminai sai su yi abin da suka gara ma ba a'a su ma ina musu gargaɗi cewa idan fa suka saki hanyar imanin nasu to fa su ma Allah zai kama su shine ma'anar inni anan nazir ina yin gargaɗi wa muminai cewa kar su saki layi ina gargaɗi wa kafirai cewa kar su ci gaba da zama akan layinsu ina fata an fahimta Allah ce kama anzalna alal muqtasimin kamar yadda muka saukarwa masu rarrabawa zaka nufi da al muqtasimin al muqtasimun ko dai zama an ciro kalmar ne daga al qasab daga al qasab wato shine rantsuwa ko kuma ya zama an ciro kalmar ne daga at-taqsim shine yanka abu da rabin shi to duka biyu malamai sun fassara ayar da shi idan ka ce akan maganar rantsuwa ne to kamar wannan kafin ɗin ta tashbihi ce kama wannan ma kuma ko ya zama mausula ce ko ya zama masariya wato a can baya Allah ya ce mun saukar maka atainaka saba'an minal matani kama anzalna alal mutasimin ba a kanka aka fara ba mun baka Alkur'ani su ma ɗan baya mun ba su aiki su ne almuktasimin yan ran ran nan waɗanda in an ba su sai su rantse cewa ba za su yi aiki da shi ba wannan ita ce fasara da ibnu kafir ya zaba yace saboda kafirai su ne allazina aqsamu billahi jahda aymanihim la yukhalifunna Allah wa rasulahu ko kuma wa rusulahu wa la yukadzibunna rusulahu su ne waɗanda suke rantsewa Allah bayan sun yi fito na fito da shi sai tsoron da su ce ba za su yi aiki da abin da aka ba su ba to ne al-muqtasimu saboda wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut su wanda suka rantse suka ce Allah ba zai tada kowa ban an mutu magana ta kaje su ne irin waɗanda suka ce qalu taqasamu billahi wa kuma لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون سوره wadanda suka rantse cewa sai sun auka a cikin dare wa annabi salihu su je su kashe shi magana ta kare a huta da shi wannan rantsuwar da suka yi shi ta suka zama al-muqtasimin su ne irin waɗanda Allah zai tambaye su awalam a aqsamtum min qablu malakum min zawal ba ku ne kuka rantsa cewa za ku ci gaba da zama a cikin jin daɗin ku kuma kuna cewa wala in jittu ila wala in jittu ila rabbi la ajidanna khairan a ko da an koma lahira ba zan ci gaba da jin daɗi na to wannan rantsuwar da kuka rika yi din da suka rika yi akan ƙarya kuma akan bijirewa Allah da saƙonsa da littattafansa da annabawansa ne Allah ya ce su ma mun saukar musu duk da rantsarantsa mun kafa hujja a kansu Za ka shi ne ma'anan al muqtasimu an fahimta waɗansu malamai wanda su suka fi yawa suka ce al muqtasimu daga at-taqsim ne wato mun saukar wa waɗanda suke rarrabe Al-Ƙur'ani? masu yin kace-kace da Al-Ƙur'ani, masu kacance na Al-Ƙur'ani, irin waɗanda bakinsu bai zama daidai ba akan Al-Ƙur'ani? su ne waɗanda suke cewa aminu kun fila ala Ladina, amanu waje, nahar wa quru akhirahu sai su raba qur'ani a yi imani da safe da yamma kuma a bar qur'ani kaga su raba alqur'ani ya zama su zama muku tasiru da waɗanda suke raba alqur'ani ta fuskar da za su ce sun yi imani da wannan wani abun kuma su ce su ba su yi imani da shi ba duk abin da yayi daidai da son ransu sai suke sun yarda da shi wanda bai daidai da son ransu ba sai suke ba su yarda da shi ba kaga sun zama muktasimin masu raba alqur'ani alqur'ani guda ɗaya ne kuma Allah ce ayi imani da shi gaba ɗaya to duk mutanen da yu'minuna bi ba'd alkitab wa yakfuruna bi ba'd sune almuktasimin sune irin waɗanda da aka ba su alqur'ani sai su ɗauki ɓangare ɗaya su yi aiki da shi ɓangare ɗaya kuma su ci abinci da shi su waɗanda yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah za su rubuta abu da hannun su kuma sai su ce Allah ne ya saukar kaga su raba alqur'ani sun dauki wani bangare wanda su suka kirkiro sun ce da Allah ne sun dauki wanda Allah ya saukar kuma sun ajiye wara a zuhurihim sun boye shi to wannan rarrabe qur'ani da suke yi su kaddu wani su jefar da wani wannan shine sa aka ce musu al su ne kuma waɗanda dangane da Alƙur'ani, yau su wa alkur'ani a tafirul awwalin wa qalu a tafirul awwalina iktatabaha wannan tatsuniya ce waɗanda yake sa a rubuta masa wani lokaci kuma idan sun ji an karanta Alƙur'ani sai su ce hada sihrun mube wata ranar su ce tsafi wata ranar su ce bokanci wata ranar su ce hauka wata rana su ce tatsuniya wannan garraba qur'ani da suka yi su tsaya sun ma in ma za su zagi qur'anin su yi zagi da kalma ɗaya ba sai sa suka zama al-muqtasimin an fahimta to shine ma'anar kama anzalna alal muqtasimin mun saukar maka da al-qur'ani wannan fassarar fassara ce da malamai da yawa wannan akan kafin na kama anzalna alal muktasimin an samu sabani mai yawa amma bayanin da imamu al-Alusi yayi na alakanta ta da tun daga wancan walakar qad atina ka sab'a min al-masali da hada shi da nan yana daga cikin tauhihi mafi kyau na tafsirin aya wadanda suka ce al-muktasimun sune ahlul kitab sune waɗanda suke yin imani da wani bangare su yin imani da wani bangare to wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya su ne masu rarraba alqur'ani don haka shi yasa aka kira su al-muqtasimin alladina ja'alul qur'ana idin kaga da da fassara wannan kina waɗanda suka bai da al-qur'ani idin idin jam'i ne na al-idda kuma shi al-qita'atu min qita'i shay'i almujazza duk abin da aka yayyanka shi aka daddatse shi sai aka mai da shi yanki yanki to kowane yanki ɗaya sunansa al'idba in ka tara su ne idin to su ne waɗanda suka mai da alƙur'ani yanki yanki kamar yadda muka ce kace suka ce suka mai da suka kacancana alƙur'ani suka mai da alƙur'ani ba abu guda ba su ne waɗanda suke mai da ƙur'ani idan akwai wato tubduna hawa tubuna kaseeran wani a fada wani kuma a koyi wani a zaga wani a yaba wani idan an ji a ce kamar yadda muka faɗa a baya bokanci ko a ce sihiri ko a ce asafirul awwalin wannan yadda suka kakkasa alqur'anin shi yasa suka zo muktasimin shi yasa Allah yake anan sune allazina ja'alul qur'ana shidai ina fata an fahimta fa rabbika lanas'alannahum ajma'in sai Allah ce na rantsi da ubangijinka sai mun tambaye su amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa abin da suka aikata na yayyanka alqur'ani abin da suka aikata na ƙaryata manzanni abin da suka aikata na rantsa-rantsa akan ƙarya wannan duk abin da suka aikata sai mun tambaye su akai Shi ne ma'anar fa wa kuma lanas'alannahum na amma kanu ya'malun a cikin waɗannan ayoyi akwai darussa da yawa ba zai yiwu mu samu lokacin da har za mu faɗi abubuwa da yawa ba na faɗi fa'idoji amma kaɗan daga cikin abin da ya tsawaka kun ji Allah maɗaukakin sarki ya ce mana saboda gaskiya ya halicci sammai da ƙasa babu wata halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta a banza kuskure ne mutum ya ga wani abu na duniya ya ce wannan bai da amfani kuskure ne mutum ya ga wani abu cikin abin da Allah ya halitta ya ce shi bai gane amfanin abu kaza ba me yasa Allah ya halicci abu kaza a'a ma kalakalar samawati wal ardu ma bainahuma illa bil haqq duk abin da ka gani a duniya akwai manufar sa ta gaskiya ba dole kai ka sani ba tunda ba kai kai ba an yi shi ne an yi ka kai ma ka zo shi ma ya zo wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamul amsalukum dukkan ku yan kazo na zo ne da ku da dabbobi da tsuntsaye da sauran halittun duniya duka shi bai gama sanin hakikanin kai waye ba kai ba za ka san hakikanin shi waye ba ba wanda ya san hakikanin sai ubangiji mai gaskiya to shi ne ma nawa ma kalakaran samatu wal ardu ma huma illa bil haqq wannan mun faɗa ne saboda tambihi akan ko da wani bincike zai sa ko a kimiyyance ko na ba a gano wani abu ba a gano amfanin shi ba ba a gano a duk abin da ka gani a duniyar nan akwai amfaninsa da kimar da ta sa Allah ya kawo shi ba abin da Allah ya kawo wai ba abin da Allah ya kawo kuma haka kawai sai gane kamar bai da amfani kawai saboda shi yana aikin haka kawai sai ya tara daga baya kwashi kamar da wasu ke cewa me yasa Allah zai halicci duniya kuma daga baya ya rusa ta wannan ba asara bace wannan dole shi hankali ne bil haq to shi yayi kayan sa shi ga dama ya rusa wannan rusawar ita ba gaskiyar ce ai saboda a nuna maka za a iya kuma a nuna maka an fi karfi tun da aka iya rusa abin da ya fi karfin ka kai ma za a iya rusa ta duk wanda ya zama haka kaga dole sai ka sallama masa to su kuma wannan nan ayoyin wa ma tubnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun su ba za su musu amfani ba to amma kai da zai maka amfani sai ka gane ma'anar da gaskiya kuma da manufa Allah ya halicci komai sannan wannan ayar tana nufin cewa kamar raddi ne ga wanda zai ce Allah ya halici duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai faɗa ba anan ya ce ya halice su ne da gaskiya gaskiya kuma ita ce manufa to idan ka ce Allah ya halici duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya halice shi don me saboda haka da duniyar da shi duka Allah halice su ne don manufar ta shi Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane da aljanu don su bauta masa ita duniya kuma don su rayu a cikin ta su bauta masa haka dukkan su gaskiya ne yana kuma ga shi Allah ne da kansa Allah bai yi komi don kowa ba yayi komi don kansa ne na fata ana fahimta wannan da kyau yawwa ba wani a cikin duniyar nan da za a ce ya sa Allah ya yi ballantana a ce zai iya sa Allah ya dena Allah ne kayansa kuma kowa zuwa ya gani kuma kowa a cikin duniyar nan bawan Allah ne ba ka cewa Allah ya yi kaza don wane saboda irin waɗannan maganganu ne wanda kawai don mutum yana ji cewa haka ne zai ɗaukaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya wuce haka ba sai da bakin ka ne zai ɗaukaka ba Allah riga ya ɗaukaka shi ya wuce wannan don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya halicci sama da ƙasa ne da gaskiya kuma wannan gaskiyar ita ce hikimar da domin ta ya halitta akwai abin da muka sani akwai abin da ya fi ƙarfin mu saboda Allah zalika bi annallaha huwal haq na fata an fahimta Allah ya sa mu gane wannan وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل Allah ya ce mu rika rangwame mu rika yin hakuri mu rika yafewa mu rika sauka akan matsayin mu na fushi da ɗaukar niyyar cewa sai mun ɗauki fansa duk abin da za a maka a cutar da kai a duniyar nan ba zai kai abin da aka yi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma duk matsayinka da za ka yi a ce ba a maka daidai ba baka kai annabawa baka ka annabawa la kad kuzibat rusulun min qablika fa sabaru duk annabawa a bayan su an yi musu su ma sai suka yi hakuri sai maka yi hakuri kuma in ka zo yin hakuri fasahi safhal jamil ka yi hakuri irin wanda to na yi hakuri kuma hakuri ya zama dole in ban yi hakuri ban yi ya da kai wannan ba a sakul jamil ba ne idan ka yi hakuri ka yi hakuri ta yadda ba za ka yi hakuri na yi hakuri kuma ka dake ka yi hakuri kuma ka yi murmushi shikenan kuma a ci gaba da harka da shi da ka ya fi masa shine as-saqul jamil Murka ganewa Allah madaukakin sarki ya ce idan wani ya maka ba daidai ba kai hakuri sai ce kai baka so Allah ya hakuri da kai ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ko an ce ku ya kuri ku rangwame kai baka so Allah ya baka rangwame ne inda ba don rangwamen Allah ba da akwai wanda zai zauna a wannan duniyar walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima katabu ba ta taraka ala zahriha min dabba da ba don rangwamen Allah ba da duk duniya ba kowa to kuma ratar da take tsakaninka da wanda ya maka ba daidai ba saboda ka fi karfinsa ya kai ratar da ke tsakanin ubangiji da kai amma ya iya hakuri da kai na kai da yasa ba za ta hakuri da shi ba za ka murin yin rangwame kuma in za ka yi kayi mai kyau in ka ce kaya bai zama da gaske ne don Allah bar da bisa da kulli inna rabbaka huwal khallaqul alim Allah yace ubangijinka shine mai yawan halittu mai yawan halitta al'alim kuma ubangiji ka shine masani duk abin da ya akan sani yake yi ba wai ya wani abu ne wanda bai sani ba a duk abin da ya akan sani yake yi kuma bisa hikima yayi atayna ka sab'an min al-masani wanda ya nuna falalar suratul fatiha wal qur'an al-azim sai Allah ya afu al ya ala al-khas na baka fatiha kuma na baka al-qur'ani sai fara da fatiha shi yasa ta zama ummul qur'an an fahimta ko wannan kuma yana nuna lalle alqur'an lalle suratul fatiha ita ce tafi kowace sura a cikin alqur'ani kamar da muka yi dogon bayani akan wannan a muqaddimar suratul fatiha tunda Allah ya mun baka fatiha da alqur'ani ashe fatihar ta fi kowace sura a cikin alqur'ani daraja sannan ku lura da yadda Allah ya ce mun baka fatiha sai kuma yace dan haka karkarin ka kallon wani abun da muka bawa wani wanda ba fatiha ba shine la tamuddanna aynaka ila ma mata'na a zuwa minhu wannan nasiha ce mai muhimmanci ga dukkan musulmi da Allah ya bashi suratul Fatiha akwai wanda a cikinmu musulmi wanda shi bai ji gajiyar suratul Fatiha ba to duk wanda Allah ya bashi suratul Fatiha ko da ita kadai ya iya ya rika jin cewa duk duniya ba wanda aka bashi abin da ya kai naka idan ko baka ji wannan ba to ka kaskantar da mai daraja ne Allah ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kudi ne an baka fatiha a yabu kudi mulki ne an baka fatiha ta fi mulki daukaka ce an baka fatiha ta fi daukaka don haka kai ma ka zama magajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anan ta fuskar cewa dukkan abin da ka ga an bawa wani kar ya tsone maka ido tun da Allah ya baka Fatiha mafi girman abin da Allah zai baka shine ya baka al matsani kuma Allah ya bamu duka musulmi muna cin gajiyar wannan albarkacin abin da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa kada ka ɗauka idan an ba wa wani dukiya shi yake nufin Allah yana son sa kai da aka baka fatiha shi yake dubin Allah yana son ka sannan kuma da a ce waɗancan abubuwan fatiha ba za ta maka amfani ka ji moriyarta ba sai an haɗa maka da kuɗi da an haɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuɗi da jin daɗin duniya amma bai rayuwa a cikin jin daɗin duniya ba ya yi rayuwa ne a cikin wahala ya yi rayuwa ne a cikin rayuwa matsakaiciya ya yi rayuwa ne a cikin rashi a haka ya rayu ya ce shi yana so ya zauna a cikin irin wannan saboda kada matalauta su rinka jin kamar shi ba nasu bane shi ta zuwa cikin hadisi ya ce Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa ni fi zumratil mataki. Allah ka sa in rayuwa a cikin rayuwa irin ta talaka Allah ka sa in mutu a cikin mutuwa irin ta rayuwar talakawa kuma Allah ka tayar da ni a lahira a cikin talakawa ba yana nufin annabi sallallahu alaihi yana roƙon Allah talauci na rashin arziki ba a'a yana roƙon Allah ya zama daidai da yadda matsakaitan talakawa suke a cikin al'ummarsa haka shi ma zai rayu a irin yadda talakawan zamanin su suka rayu yau a ci gobe a rasa irin haka shi ma ya rayu shine ma'anar haka inda yana son arzikin da zai fi kowa da Allah ya bashi tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min dhalika jannat kai inda Allah ya zo sai Allah ya saukar maka aljannatai ma tun a duniya ka mora tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura da Allah zai baka palace manya manyan mansions da zai ka zauna a ciki amma dan daki yake zama ta yanda a cikin dakin idan ka mike kafa to iya karshen dakin kenan fa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kwana ba inda za a je tebur ba inda za a je gado ba inda za a je waye haka ne iya ɗakin fatinsa ɗan ƙaramin ɗaki ne ta yadda shi yasa daga an mutum ya kwanta a nan wannan ta kwanta a nan to shi kenan iya ɗakin ɗan iya ɗan abin da ya rage saura ɗan kaɗan ne ya ƙare gani shi yasa in ya zo sujada ka lura idan yana sallah ɗakin ya cike sai dai ya rika matsawa da matarsa kafin ya samu damar inda zai yi sujada to kaga inda Allah ya san inda Allah ya nuna masa cewa wannan abubuwan duniyar su ne abokan rakiyar asabul matani da ya hada masa da su sai ce la ta buddan ka daina ma kallon su saboda ba su ne asalin daukakar ba in Allah ya ga dama yana iya baka in Allah bai ga dama bai baka ba ya baka abin da yafi wancan shine la ta buddan ainaka ila ma ana bihi azwajan minhum ولا تحزن lil mu'minin جناحك qul inni ana an-nadhirul mubin كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين ألا يارا إذا كان سبايا أبا يارا إذا درى يوم من الله صلى الله عليه وسلم أبا يارا إلا عمرك نمكم تيتي فوربك سبب لله أن يقسم بما يشاء ألا زيرا إذا أبن يسوع Allah ubangiji ya mana albarka da albarkar waɗannan ayoyi da ma alqur'ani gaba ɗaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh